wallahi a baman ke, in ba ya zamanto mun tilas ba an ba wata jinya muka taho da shi mai dugurin nan ba kam duk shi tsoron da muke fuskanta na kwanakin bayanan dukka ina cikin bama da zama eh. to kamar kace idan aka taho daga tsakanin bama zuwa nan mai maiduguri wato kamar ana maganin cewa hanya ba kyau me za ka faɗa mana game da wannan hanyar a alal hakika wallahi hanyar gaskiya ba ta da kyau kuma dukkan rashin kyautar nan kama daga an kataso daga maiduguri nan an kawo ce kondo ga akwai wani garin da ake kira kawuri an kawo ce kawuri nan to daga kawurin nan har zuwa baman nan kowa baya cikin yanayin hayacinsa domin yakan fargaba yakan gani me zai fito mara a gefe ta dama ko ta hagu kai hatta kan bishiya me yake so ko maka hatta kafin ka iso har a bakin gadan bama to rashin kyan hanyar nan duka kuma bai wuce kilomita goma sha uku zuwa sha biyar hakan ba ga rashin tsoro kuma ga rashin kyawun kwaltan amma rashin kyawun kwaltan shi ba abin magana ba ne rashin tsoro ne don a point daya musamman akwai wani gari mai suna shetimari zuwa kuma a aulare tsakanin su duka bai wuce kilomita biyu wannan ba to ba wayewan gari kusan yau za mu ce astagfirlama ya kai kusan wata uku da wani abin nan duk cikin nan ka kirga bai wuce kwana biyu ko uku ba ba a barna a wajen to muna miƙa kanmu da fari dai masu bahana wa ta'ala ya kawo mana tsari sa'an nan na biyu kuma wanda Allah ya ɗora nauyinmu kuma mu a kansu su ne shugabanninmu ya kamata su tashi su yi tsayin daka wajen kilomita goma sha uku wannan fa bai fi ƙarfin karamin hukuma ba bai fi karfin state gama ba ballantane federal gama tana ce muna karkashin state of emergency a kowace ba kilomita ba kowace mita in za a sa jami'an tsaro yakan yi yusa shin me yasa ne ake bar mu a haka a cikin kuncin nan a bar mu haka yau a gani motar a dauke ta dauke kayan masarufi ko na abinci hatsi dawa gero sa'annan sa kayan malmari irin su kofi a watan nan a hanyar nan ba zai yi mota ya dauka rana ɗaya ya wuce ba an yi zai kwana sawu na biyu ne wallahi sai an tara mota na an kone ta an kashe mutanen ta shin mu ba 'yan najeriya ba ne eh ko kuwa mene laifin mu bama bama ma nan ka gani kama daga bama zuwa goza mubi har adamawa nan ba tafiya har tsakiyar kwaltan nan ciyayi suka tsere haka kama su nan kuma tashi daga bama ciyayi suna fita saboda ba abin hanya ba abin hanya wallahi tallahi sa'an nan kuma kama daga bama zuwa daga akwai wani mararaban t junction ana kira mararaban banki zuwa banki wannan ma shi ma kan kwaltan nan haka kamar daji haka ciyayi sun tsira sun rashin zuwa sa'an nan kuma kama daga bama zuwa gulumba ba abi kama daga bama zuwa dikwa ba abi wa'annan hanyoyin kuma 'yan ta'addan nan sun yi roadblock nasu cimakan nan geron nan an kanka ko gero mudu ɗaya kana tahowa za a ce maka waya za ka je ka ciyar da wa'anda ba su abin addinin Allah ya za ka je ka ciyar da su ana kamawa a kwace in aka ganka na biyu in kai dan kawai aka ganka sau biyu wallahi to za a raba ka da ranka kun ga yadda muke cikin damuwa